ambaliyar ruwa ta kasance babban matsala da ke cewa 'yan najeriya tuwo a ƙwarya musamman mutanen da ke zaune a kusa da ƙoramu da manya-manyan tabkuna. da yake magana akan hasashen kwana-kwanan nan akan ambaliyar ruwa shugaban hukumar bayar da agajin gaggawa ta ƙasa nema na shiya musa ilalla ya ce wajibi ne akan mutane da ke zaune a wuraren da ke da yiwuwar samun ambaliyar ruwa su ɗauki ƙwaƙwaran matakai domin kare rayukansu da dukiyoyinsu. Ah, na farko ta yi magana cewa ruwan zai zo musamman a nan shiyar mu ta arewa maso yamma ruwa zai zo ba da wuri ba kuma zai ɗauke da wuri sannan kuma ana ganin sha wasu wuraren ma za a yi samun ambaliyar ruwa to mun yi ƙoƙari mun kira abokan aikin wanda suke da ruwa da tsaki domin su san ga irin abin da ake sare zai faru kuma mun tattauna da su su ma sun sun shiga gari sun yi wuraren da ake ganin dama ruwa yana barna to an bi an gaggaya musu ga irin halin da ake ciki ya ce hukumar ta fara gangamo wayar da kan jama'ar da ke zaune kusa da hanyoyin ruwa a kan illar ambaliya ambaliyar ruwa tare da kuma an karar da su kauracewa wuraren haka kuma ya bayyana ƙananan hukumomin kaduna ta arewa da kaduna ta kudu da cikun da igabi da zaria da kuma sauran wasu yankuna a matsayin wuraren da ake kyautata zaton ambaliyar ruwa ya ƙara da cewa daga cikin ƙwararan matakan da ya kamata jama'a su ɗauka domin kaucewa ambaliyar ruwa sun haɗa da daina zuba shara ko yin gini akan magudanar ruwa ko kuma gina gidaje akan hanyar ruwa ƙarshen rahoton kenan